a kasa ko a bene da inda za ka iya ta hangi wani abu a nesa to in ya zamana ko a ka za ka leka a gidanka ko bene ne kai za ka leka ka ga al'aurar mutane da su cutu malamai suka yi ijma'i aka ce bai halatta ba ka kalli al'aurar mutane ba da izini ba sa'an nan in ya zamana bene kake ko ɗakin ka ne inda za ka hangi waje ko nesa ba wanda za ka cutar a tafiya shi ne abinda da al-bukhari yake faɗa ke wa'annan su ne ake ce masu kihu babul ghurfati wal su ba matsala ya kawo ba ya kawo matsala ta fi ko to shine maimakon ya shiru sai ce ai dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manyan malamai sun baki daya sun da ke furu menene furu ne furu reshi rasla an taba reshi ne duk an tushe duk da karfi wa ha da wani wannan ma'ana yadda an ran duk sa'ad da aka waye gari ana rayuwa ma'ana addinin musulunci yana kula yana la'akari da hakkokin mutane na makotaka na zamantakewa zaman yau da kullum ma'ana kowa sai a ba shi haƙƙinsa dan ka su wadata ba daidai bane ka yi gida ta inda za ka ta kallon abin da ba sa son su kalla amma iya zama da za ka yi abin ka kai ma kana shekar iska ba da ka su ba kai ma ba wanda isa ya hana ka da ke sa cikin tsarin gine-gine sai ka ga wani gida an yi duk ba ga sai ya huskar gidan menene sai a ce an yi ga nan zai kalli gidan mutane saboda mutane suna cikin gidansu iyalansa na cikin gidansa baya son a gan su, kuma kowa ke cikin gida shi ne sai sake ya sa jamfa ko ta sa riga cikin gida ba daidai bane ka kalle ta to shine abin da yake nufi kenan fiqhun mas'alar kenan to yanzu shi ake ce ma fiqhu sunna menene dalili akan haka shi ne zai kawo mu gani ina zai kawo dalili قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يسي أن karbo daga Usama dan Zaid yace dama ya ce al-ghurfati wal illiyati da ghurfa da تاكي da mushrifa wanda aka dau akan bene ko sama kadan ko ko a'a akan shine ce ashrafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala usuli wai manzon Allah ya leko akan wani tsauni a sama min asamil madina daga tsaunukan madina kuma qala sa'an ne yake hal tarawna ma ara ko kuna ganin abin da nake gani inni ara mawaqi al-fitan ni ina ganin inda fitinu za su faru za su sassauka a cikin tsakanin gidajenku hilala buyutikum kama waqi'il qatr kamar inda hadari in aka yi ruwan sama suke zuba yake faɗuwa, ma'ana in aka yi ruwan sama yana hada ko ina haka in fitinu suka zo haka sai in wanda Allah ya kiyaye yanzu mahallin shahid na Imam al-Bukhari da ce, in mutum zai gidansa sama dan ya ji daɗinsa ba da ya cuci wani ba ya halatta ko bai halatta ba menene dalili yake manzon Allah ya leko daga sama ko kuwa yace ina hangi ina ganin tsakanin gidajenku inda fitinu za su faru ma'ana ya leko ya ga tsakanin gidajen amma ma'ana hanyoyi hanya ba farfajiyar gidan mutane ba bai kalli farfajiyar gidan mutane ba ya ga al'aura ba mahallu shahid kenan ko ya yi daidai ko bai daidai ba to haka kuma zai kawo mana wani hadisi malaman hadisi haka matsala ɗaya don su tabbatar ma sai sun sai sun bata lokacin su sun wahala da menene da menene sa'annan su tabbatar ma don kasancewa wannan abin da kake rike da shi dalili ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata matsala ta addinin musulunci ba matsalar da ba ba ba so ba sai ka rasa musulunci da kabli da ba'adi da tafiya da kai ba nan muka karanta shi hadisi ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يتي أنكر عبد الله بن عباس الله ya kara masa لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد بغت قلوبكما Abdullahi dan Abbas ya ce ban gushe ba ina Allah Allah na samu dama na tambayi na Umar ayar da Allah ya ce in ka tuba ila Allah faqad tabat kuma a cikin matar cikin manzon Allah hukuwa ne yana faman ya samu wata dama sai aka sai dama ta samu yace fahajin su ma'ahu ce sai na yi haji tare da sayidina Umar dan ya ɗauko hadisi daya bai isa a Madina ba kai ko ya ne a cikin hanya ko a Makka ya je rawaito hadisi ɗaya baya da kafara kamar yadda Abu Amr sahabi ya tashi tun daga Madina ya yi ka gari ya tafiya har Masar ya je tambaya hadisi ɗaya ce hadisi ne ji aka ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kuma ba wanda ya rawaito shi sai kai ne na zo na tabbatar haka ne yace eh haka ne ga yadda hadisi yake kaza kaza kaza kaza to shi ke nan salamu alaikum zan koma Madina ka sauka mana kai ga masauki kai ka huta yace a ah, hadisi ya kawo na samu salamu alaikum yace da ya samu dama suka yi haji tare da sayyidina Umar fa'adala wa'adantu ma'ahu bil idawa yace sai sayyidina Umar ya sauka sai dai kewaya haka za a iya biya bukatarsa sai sai Abdullahi dan Abbas yake sai ni ma na sauka na dauko buta ko roba abin ruwa na kai masa na san zai sarki ne ya alwala da yake je tsaya sai sai na Umar ne nesa har ya biya bukatarsa ya dawo sannan sai Abdullahi dan Abbas zai zuba masa ruwa ya alwala ma'ana sai na Umar ya je ya biya bukata sai ya tsarki ya dawo to Abdullahi dan Abbas zai samu ilimi daga manzo Allah tun daga Madina har hanya har zuwa je Makka yace bara ya zo ma ya zuba da na Umar ruwa a cikin alwala ai za a samu daman shaji da malako raza fatabarraza hatta jaa kabtu ala yadayhi min al-idawati yace sai sai na umar yaje da bukatar sai ya dawo abdullahi dan abbas yace sai na zuba masa ruwa a cikin buta ko roba ko ko menene fatawazza'a sai sai na umar ya fara alwala yana alwala har ya alwala ya kare fa qultu ya amiral mu'minina sai abdullahi dan abbas yace ya sarkin musulmai ya shugaban mu'minai من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما إن تتوبا إلى الله yake ya sayyidina Umar shugaban mu'minai waɗansu wane ne mata guda biyu cikin matan manzon Allah da aka saukar da wannan aya a wancan aya a kan faqala sai Allah ramma yace sai sayyidina Umar yace wa ajabi laka ya ibn Abbas amma kai wannan ɗan yaro shi anin yana da ban mamaki wa a Jabila ka amma shi anin yana da ban mamaki Aisha to Hafsa aina na Aisha ce da Hafsa Abdullahi na Abbas sai Allah ya ce shi manzo Allah ya ma addu'a da Allahumma fasir alimu ta'awila wa fasir fasir fi dini wa alimu ta'awila ka sanar da shi tafsiri da menene da menene amma kaga sai zo zai zai karbi zai karbi hadisi daga sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya ce amma kai sha nan kai na da ban mamaki to ta wace hujja ban mamaki ta inda baka san wa'annan guda biyu ba ko saboda tsananin kwaɗayin son ilimi daga gare ka ثم استقبل عمر الحديث to yanzu. Abdullahi dan Abbas ce su wane ne cikin matan manzon Allah da aka haka sai na Umar yace shani kana da ban mamaki ai su ne nana Aisha da nana Hafsa to yanzu sai na Umar ya saki ya sake linzami ya sake raga ya miki zai kawo kisan yadda take tun daga farko har ƙarshe kaga Abdullahi bin Abbas daga alwala ya ɗabi ɗimbin ilimi ko mu ma albarkacin wannan hidima da ya samu ilimin ko? ga yanzu zamu zo mu karanta nasi mai tsawo mu ga ɗimbin ilimin da ke ciki kuma taqbala Umar al-haditha yasuqu kaga yana koro eh, hadisi kuma taqbal Umar al-haditha sai Umar ya fuskanci ya koro yana ko yazo yana koro kissan yadda ta kasance faqala sai yace inni kuntu وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد وهي من أوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إني كنت وجار لي wannan akan mazhabin yi ne kenan dama aka ce wa in ala damirin raf'il muttasil atafta fasil bi damirin munfasil ni kuntu da sai ce ana akan mazhabin basariyyi ne kenan su basarawa sai ta faɗi wannan amma mazhabin yi na babu laifi wannan riwaya ta zo da mazhabi guda biyu riwayan yi na da riwayan basariyyi na ta zo wani lokaci mun taba karanta ta kuntu ana wa jaru min al-ansar haka ne ko yace ni na kasance ni da wani makocina muna bayayya waba yau in je gona ta shi ya saukarin manzon Allah ya rawaito hadisi ya zo na dawo da yamma ya faɗa min me wani hadisi ya samu gobe shi kuma ya je gonar sa ni kuma na je makaranta wurin manzon Allah na karbo hadisi in ya so na dawo da yamma zo faɗa masa me ya faru dama Allah ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna min al-mujrimina muntasibun ba alkhairi bane ka zauna baka koyon addinin Allah ko da wasa ba alheri bane wallahi sharri shi da suka samu lokaci Allah madaukakin sarki ce wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا كادوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا كادوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا yace wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kai hakuri ka daura zuciyarka kai ta zuwa kana neman ilimi kana zuwa kana zama da mutanen kwarai bil ghadati wal ashi safiya da yammaci yuriduna wajhahu amma ya zamana yardar Allah suke so ba su tara dukiya ba ba su tara jama'a ba ba su ba samu mulki ba ba su ashe a'a ba abin da suke nema sai yardar Allah madaukakin sarki wala aina ta anhu kada ka kauce kada ka kauda kanka kada ka tsallake ka ce a'a kai da inda kake so sai duniya kalle kalle kalle kalle duniya a'a duk abin da ka samu na kalle kalle duniya in addinin ka bai cika ba in ka je lafiya za ka fita dan za zo mu kai da Allah ya ladabtar da matan manzon Allah aka ba su zabi za mu ga da suka zabi Allah wani irin sakamako Allah ya mutu. mun gane ko Wa وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه yau فينزل هو يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم yace ran da ni je makaranta sai kawo masa mai manzon Allah ya fada ran da shi kuma yaje makaranta da yamma na dawo daga gona ta sai shi ma yaje sai nan ga ga hadisin da ya samu min al-amri wa wa idza nazala fa'ala mithlahu sa'an nan sai ce sai sayyidina Umar yake gaba da bada labari yace wa kunna ma'shara quraish naghlibu nisaa yace mu kuma mun kasance mutanen Makka Quraishawa mu mun fi karfin matan mu sai da muka faɗa ma'ana mutanen maka kuraitawa su sun fi karfin matansu suna da iko akan matansu suna da matan nasu ba su abin nan da yawa ba ce yace mu haka muke ciki falamma qadimna ala al-ansari yace yayin da muka hijira muka dawo Madina sai muka samu mutanen Madina su matan sun fi karfin sai mu ma matan mu suka koya suka zama haka ne yayin za فلما قدمنا على الأنصار يا إند مك إسو مك مدينة muka هجرة ولا متان مدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم sai muka ga mutanen Madina mutane ne da matan sun sun ci sun ci gaba sun sun ci karfin su suna da karfi da wahala za a iya tsawata masa ko har gobe kuma haka mutanen Madina akwai tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka yanzu amma dai in kana son aminci da zaman lafiya da menene ko su makka sai sun je madina sun aura amma in kana cikin madina to kai ma sai kai hakuri kaɗan fasafika nisa'una dama tabi'an mutanen maka yana da zafi mutanen madina suna da sanyi maza kenan to amma su kansu da ake zaune saboda makka ko ta yi faɗi da yawa ne ko ko a'a mahaɗa ce ta jama'a mutane da yawa to sai za ka bi unsu tana ɗan lalacewa kaɗan mutumin makka ma yana kai aure ɗaya hankalin sai kwanta sai garzo yau zo mai za su fi tsada za su fi menene da menene da menene amma zai zai tabbatar da cewa ya zaba makansa har zuwa yanzu haka al'amarin ko ya nisa'una zuna min adabi nisa'il ansar yace da muka dawo Madina sai matan mu kuma suka zo suna koyan eh, irin daga rayuwar mutanen Madina fasaitu ala mar'ati ma'ana sun koya daga mutanen Madina su ma sun zo sun zamo ba za ka iya tsawata masa ta yi shiru ba kenan ko in ka ce ga abin da take so sai kai ma ka kawo in ba haka ba za a abin nan ba ko sai sai na Umar ce wata rana fasashtu ala mar'ati faraja'ati sai na Umar ta haife shi a Makka yake bai san matarsa ta dawo Madina ta koya ta iya ta yi yan boko yan boko kenan ku wata rana sai tsawata wa matarsa ma'ana ta nemi kaza aka tsawata ai da sai ta shiru da Makka ne sai ta sake dan mai ga abin da take so fa ankartu an turaji'ani sai na yi ji mene ne zan yi tsawata tafiya fa sai ta ce walima tunkiru dan za ka tsawata min an ji a kace kar na sake neman abin da nake dan na nema ma ka tsawata sai ne shiru dan za ka ce fa wallahi kace na rantse da Allah inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama la ya ce wallahi matan manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama suna cewa ga abin da suke so kuma ya hakuri da su dan mai kai sayyidina umar da iya shiga hanyar shekar sun yi sayyidina umar ya bi sabon titi sayyidina umar sai mako kai eh, sai sayyidina umar ya bi sabon titi eh, shekar sai bonfai amma ga ga mace matarsa ta zo tana sarauta duk inda ta kai ko ka ji wutar lantarki ba ta tilas sai ka hakura tilas sai ka hakura da mace ba su da yadda za su yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innal mar'ata khuliqna fa innal mar'ata khuliqat min bila'in a'waj wa inna a'waja ma fi ma fi bila'i a'lahu fa sawtu bi nisa'i khaira yace sai dai kai hakuri da mace yadda take ce nan ba duk abin da kake so za ka samu ba in ka ce lallai sai ta yi maka ɗari bisa ɗari sai ku rabu in kuma ka hakura da wa'ansu al'amuran naka sai ku zauna zaman jin daɗi da ita haka shari'ar musulunci ya faɗa haka manzo Allah ya faɗa mun gane ko ba kowa ne ne kai dan ga kisan tana da kisan tana da na sa'an nan sai matan sai da umar ce dan me za za ka kai kan nan ne kan na sake fada kan na na na raja aka matan manzo Allah ma suna raja aji ya cikin su ma tana yin tana yin yaji tun fi har yamma wa inna ihdahunna latahjuruhu al-yawma hatta al-layl sai a cikin matan manzo Allah sukan sukan kaurace masa tun da fa har yamma haddare an ta yaji kenan ko hatta lai sai matan Umar ta faɗa da matan Umar faɗar haka da ta faɗi haka kuma sai Na Umar ya zarazana ce sai na jitso sai na firgita dan yana da ɗaya gidan wa gidan manzon Allah yanzu ƴarsa za ta yi huji da manzon Allah sun safi har da rana in ka mutu a cikin haka fa fa ya yake sai razanar da ni wannan abin da matar ta matar ta faɗa sai razanar da ita ya razanar da shi yanzu matan manzo Allah suka yi fushi da shi tun safi haddare kuma yana da ɗaya hafsa a ciki in ta yi fushi da manzo Allah yaya za ta amince da hukun Allah in ka mutu a cikin wannan hali fa fa kulti sai na ce habat man fa'ala hunna bi azim sai ce ai duk wacce kai haka da manzon Allah ta yi hasara ta tada to amma abin ba na zama bane kuma jama'atu alayya fiyali sa'an nan sai ke ya tattara rigarsa ya ya ɗau rigarsa ya kama hanya tarjan tarjan tarjan ya zo gida ya shiga wurin nana hafsa don ya tabbatar abin da matarsa ta faɗa gaskiya ta faɗa ko dai ta faɗa ne dan ta kare hal abin da ta yi fada haltu ala hafsa yace sai zo ya shiga wurin nana hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai yace ai hafsa yace hafsa zan tambaye ki magana أتفقه إذا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل لا يمكن كوكا يمكن كده منظر الله في ثلاثة حجر فقالت نعم فشيء إيه؟ إيه؟ سيدنا عمر بن لا نعم، أين أنا حتى يتاجر معي تاجر ما دام هذا طورا من الله يجري متى تاجر مجوسة تنا رحمة لي تنا رمينين رمينين wata rana da wata matsala ta tashi sai na Umar yana neman shawara sai ya je kai tsaye wurin na na Hafsa ko da yake wannan lokacin bayan manzon Allah ne sai na Umar shi ne ya aika da sojoji su je yaki a da addinin musulunci to sai wata mata gwagwarki tsawon lokaci ya mata tsawo ba mijinta shi ne take sai na Umar kuma ya kasance da dare yana tashi ne yana fatiro ko yana yawo shi da abokinsa wannan yana nafila wannan yana tsaron Madina wannan zo yana tsaro wai dan kara wani dan da makami yazo dan dan arna yazo kar ko mai ma'ana ka kwanta kwanta lafiya kana cikin aminci a cikin wannan zagaye da ya je wurin wani gida sai ji wata mata tana waka tace fa wallahi laula Allah buhu awasibuhu tace wallahi ba don tsoron Allah ba da an girgiza wannan shirkar ma'ana ta jima ba mijinta ba don tana tsoron Allah ba da ta yi ne kenan ta ta yi fasikai sai sayyidina Umar ya ji subhanallah haza amrun azim sai sulale ya koma ya guje ya je gida ya tambaya lafiya me ya faru da safe aka kawo ta me ya faru tace mijinta yana cikin sojojin yaki wata nawa kenan kaza kaza kaza har sai na Umar da yake abu da gaskiya suke yi shine shugaban kasa shine mai yin doka shine mai rubutu sai tashi ya je shiga wurin nana Hafsa yar sai ce yake Hafsa zan tambaye ki magana kada ki boye min komai ki bayyana zuwa yaushe ne mace take iya hakura ba mijinta tare da ita na na hafsa ta buga ta buga ya ce mata kada ki boye komai sai ta ce to za ka iya hakuri wata ɗaya biyu amma sama da haka malam sai da kyar to daga nan sai sai na Umar ya je sake kafa doka duk wanda aka aika su zuwa dakaran yaki sojoji wanda ya yi wata uku ne ko hudu na manta a dawo da shi a aika waɗansu shi yasa duk dokokin addinin musulunci sai ga mace in an rabu da ita da an ce sai ta yi wata tsarki so uku daga nan za ta yi aure in ma mutuwa aka yi aka ce wata hudu da kwana goma ma'ana duk waɗannan mace za ta iya da ko da ko da yake da kyar za ta kai wannan tana iyawa abin da ya sama da haka aka ce sai ta yi karfin hali to wannan da sai na Umar ya tambayi na Hafsa yace kuka yi hujji da manzo Allah sun zashi hadari sai ta ce yi fa kuntu khabat wa khasirat su ce ai wanda ta yi wannan ta yi kasara ta tabi afa amalu an yaghdaba Allahu li ghadabi rasulihi sallallahu alaihi wasallam matalikina ce yanzu za ku za amince Allah ya yi hushi da hushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki halaka ki yi hushi da manzan Allah kun bata masa rai kenan nan shi ma ya yi hushi da ku ba kun shiga hushin Allah ba kenan in kika halaka me ne سسانا سيدنا عمر لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك kada ki yawaita neman abu wurin manzon Allah abin da yake da shi bayar kada ki ce a kawo miki a tabban holan kada ki ce a kawo miki laifi kada ki ce a kawo miki gwalagwalai kada ki ce a kawo miki abincin gidan kaza kaza kaza eh, eh duk abin da yake so ki zo ki tambaye ni duk abin da kike so ki zo wuri na ki nema zan ba ki matan na Umar shine mahaifin Hafsa ko to ina wanda ke cewa mace ta aure ubanta ba ba ba lalle bane sai sai muka mata in ka so kana son zauna lafiya mijin ba shi da hali sai ka muka musu ka muka masa ka muka ma annabi dan yau kawo gobe yadda rayuwa ta sai ga ba rayuwa amma cikin da yana son su zauna lafiya yake la tastattiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ki yawaita neman abu yace a kawo kaza yace a kawo kaza za mu zo mu karanta kisa lokacin manzon Allah matarsa tara ne wannan tace ita a kawo mata misali kowace da irin sifar da take a kawo mata wannan tace misali sai a kawo mata a tabbar hodar wannan tace laifi wannan tace boyar wannan kaza kaza wata kai ma tace a kawo mata vita ko a kawo mata katifa mai tsada don kowace sai ta fada suhuliya maniya da menene da menene wannan tace ita gwan tace so dama zama suka yi su tara suka ce yanzu da muna karkashin wani ne ada mun wasu alimu ya ɗaukaka da yanzu mun ji daɗi da mun yalwata da yanzu muna da kaza kaza kaza kaza duk an kawo su nan duk ka zo za mu karanta ta sa na sai wata wata tace ita ga abin da take so wanda wata tace ita ga abin da take so wata tace ita ga abin da take so manzo Allah ko bai tara duniya ba ya za a yi ma ba da halakke ta ki dauki a ki zo duk abin da ke so ki zo wuri na ki rinse ni kada ki matsanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ki wala ya gurrannaki an kana tijarataki hiya awda'u minki wa ahabba ila rasul wa ahabba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu aisha yake kada ki rudi cewa kiciyar kina na aisha ta ji ki kyauta ta ki soyuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana so ya rage tanki yana so ya rage zafi mai yawa zai sake zai rage haka ya fama ya saukar da eh, tanki ko zafi na na haska da ya je wurin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam za mu ga yanda yayi wata irin siyasa yayi dan ya saukar da zafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'amari ya sai sai na umar ce wa kunna na وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا fana zala sahibin yace a lokacin da wannan abu yake gudana kuma an kasance labari ya ta Madina akwai kabilan gasasinawa suna shiri za su zo su yace za su zo su musulmai a Madina su yace musulmai a Madina fana zala sahibi yawma nawbatihi yace ranan da ni na je gona aboki na makoci na ya sauka zuwa makaranta masallacin jami'an manzo Allah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je karbo hadisi da yamma ai na dawo tunda ba zo ba za a kwana a gona ba ko ba za a kwana gona ba ko ya dawo to wannan da ya je makaranta ruwan Allah ilimin da ya dauko zai zai faɗa masa faraja aisha'an sai abokin nasa makocinsa ya dawo a lokacin lisha ba bi darban shadidan yace da yazo sai ya doka kofa ta duka sai ya doka tsanani sabani yadda aka saba ma'ana wani al'amari ya faru kenan kala wa ana na'im sai na ke shi kuma lokacin yana bacci fa fazi yace sai razana fa ilai ilayhi fito fa kala hadasa amrun azim yace wani al'amari ne ya faru ka zo min da firgita haka ko ga sasanawa sun fito ne waɗanda ke shine ya yake ko sun kawo hari ne ma huwa aja'at kasanu yace ga غسان mutane kabilan bani kasana sun zo ne kala la bal a'zamu minhu yace ai ba zancen yaki bane ba zancen gasasina bane abin da ya faru ma ya fi wannan hadari wa aswalu yace ya fi wannan tsanani ya fi wannan tsawo ka sa kunnenka kunnenka nawa kenan ko ba da nawa ka sha labari bai faɗa musu ba yace ai ba zancen gasa sinawa bane ba zancen kawo hari bane abin da ya faru ma yafi wannan tsanani yace sallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisaa manzon Allah ya saki matarsa qala sai sayyidina umar yace qad khabat hafsat wa khasirat sai tabbas hafsa ta ta ta da ta yi fasara كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي to da aka ba shi labarai, shi wannan sahabin labarai ya ji sama sama ba wai tabbas ba ne sai ya zo ya karya ya karya ya zo ya faɗa ma sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar ya san cewa mai yiwuwa irin haka ɗin ya faru don tun daga farko bai ce a'a manzon Allah ba zai a matarsa ba ko ko eh ya sake su ba ya eh, abin da yana da ban tsoro don me yiwa ne ya auku me yiwa ne kuma bai auku ba ko yace fa jama'atu alayya ya yace shi kenan me zai sai ya dauki tufarsa ya saka rigansa ya shiri ya shiri ya yi shiri fa sallaitu salatul fajr ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ai ba a bacci kenan ko yanzu zai iya yin bacci yace ai sai da ya shirya ya ɗau rugar rigar sai sa ba inda ya tsaya sai masallacin manzon Allah ne ya sallar a فدخل مشربة له فاعتزل ya ce sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya yi masallaci ai sallah asuba da shi daga sai manzon Allah ya shiga mahallu shahid kiran na Imam al-Bukhari mashrubatan hu dakin zakurun fansa a sama da ya kaurace ma matansa zai shiga sama kenan ba in ka kaurace ma matan kuka kuka tsare kuka yi kuka sha yaji ba sha za ka je hotel ko club ko a'a kana cikin gidan ne nan kara ke ne nesa da ku kamar yadda na Aliyu ya sha yaji da na fatima ai masallaci ya je ba zai sai ba da manzo Allah ya je gida ya ce ina ɗan uwanki zai ta ce ina dan amin shi ta yana nan masallaci shi kenan dan abu kadan yayi hujja ga yana kwanci masallaci manzo Allah sai ya ji masallaci ke kum ya abu kaza me ya faru ne tsakanin kai da kaza kaza kaza shi kenan nan da nan sai aka kawo da shi sai kuma ya koma yadda yake amma in ka ya yaji kai sama ya ya yaji yayi sama ba wanda zai shiri ba sai shi yace sai ga manzo Allah ya shiga dakin sa ko fasu sama ko dai yake na kuma ya shiga yana nan ba shi masallacin suka jira aka yi jira aka yi jira manzo Allah bai sauko ba shikenan sai mutane suka zauna sahabbai suka zauna eh, wurin minbari wannan na kuka wannan na kuka ba san me faru ba ko gaskiya ne manzo Allah ya saki matar ko na sun san dai manzo Allah ya da cikin halin bacin rai sai sayyidina Umar ya tashi fa dakhaltu ala hafsata sai ya tashi ya shiga ya ga manzo Allah ya shige ya hau ya haye sama ko sai ya shiga wurin yar sana na hafsa fa iza hiya tabki sai ga nan na kusa ai sai sai na umar yace kila hakan din ya faru kenan qultu sai yace ma yubkiki awalam akun hazartuki yace kan me yake ban ce ki? ban faɗa miki ko yi hankali kan me yake ai na faɗa miki ko yi hankali hankali na sai tambayta asan laka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in jin manzo Allah ya ce ku ne ya sake ku ne in jin ba ya sake ku bane ko ya sake ku ne qalat la sai tace ban sani ba huwa zatul mashruba ga can sama dai ne ke tarkan mai mace ba da sai in kana da zafi ka ba hankali shine sauki wallahi tallahi in ba da ita ba za ka iya rayuwa ba kuma ba yadda za a yi ai mako wata ai bata ta ma ba ko to menene magani sai ka bi siyasar da manzon Allah ya nuna maka yadda za ka rayu da matanka da makota da jama'a duka sai ka samu lafiya ce fa kharajtu fajitul minbara sai bai je ya tambayi manzon Allah ba sai ya fita daga nan Hafsa da ba ta ce ba ta sani ba ga jinan je ka tambaye shi sai ya fito yadda halin mata suke haka yake har zuwa yau sai ya fito ya sake zuwa masallaci wurin mimbari din fa idza hawlahu rahtun yabki ba'dhum sai ga jama'a cike wurin masallaci eh, wurin mimbari wa'an suna kuka fajalasu ma'ahum qalilan sai ke sai dan zauna kadan in hadin zaman ba za su abin ba zai yi ba ba zai iya zama ba kun ba ni ma ajin sai ya ji baya jin daɗi ba zai iya zama ba sai ya tashi فجئت المشربة التي هو فيها سيزو إلا من ذن الله يتي فقلت لغلام له أسود سير a lokacin manzo Allah na sama zai yana ciki akwai wani yaro bakin yaro da yake zaune shi ne ke na bakin kofar manzo Allah shi ke neman mutane iso shi ke manzo Allah iso neman izini sai ya ce ma wannan yaro ista'azin li umara ka neman ma Umar izini kai sallama manzo Allah ka ce Umar ne yazo yana neman izini. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت sai na yake sayyidina Umar na je na ce manzo Allah kai ke sallama da ce komai ba ya shiru fansaraftu sai na umar yake sai sake juyawa abin ba da ba zo a sa'a ba kenan sai sake komawa masallaci hatta jalasu ma arhatin da zina inda minbar ya sake komawa ne zauna cikin jama'a da wayansu suke kuka din sun magalabani ma ajibi yaji ne zaman baya yi ba zai zaman ba zai yiwu ba sai sake tashi ya sake dawowa fajitu fa zakara mislahu ce ma yaro bakin yaro din ce ka ce ma manzo Allah ana sallama umar ne yake neman izini fajalasu ma arhatin da zina inda minbar sun magalabani ma ajibi ya sake yin haka sau biyu ko sau uku sai zai ce miki ai na ce ma manzon Allah kai ke sallama sai na umar sai ji ba daɗi ya sake dawowa ya sake komawa to na uku yace ai na yi ma manzon Allah sallama na ce kai ne bai ce komai ba sai na umar ya juya zai zuwa can sai yaro ya shika yace ai manzo Allah ya bada izini ka shigo Allahu akbar falamma wallaitu munsarifan yace yayin da rajiya ya juya zai koma masallacin fa idzal gulamu yad'uni sai yaron ya kira yace sayyidina Umar qala azina laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya baka izini yace ka shigo a zan da barazana su so uku sai na umar ya yi sallama a ce umar ne su uku so ɗaya so biyu masu Allah da ce komai ba ai hankalin su zai tashi ko to aka ce yanzu an baka izini fada khalfi alaihi yace sai ya zo ya shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa murtaji'un ala rimal rimalin hasir yace sai ya shigo sai ya tarar da manzon Allah kwance akan shimfidan tabarma ko ko wannan abin da kuka tabarma abin da ake kyasa ana kwanciya a kan asaba da ko asaba ko kesu ko menene da menene yake manzo Allah ko karam ne karauni yake manzo Allah na kwace babu darduma babu bargo ba da ba komai har alama ji ka san kesu ko wa'annan ba ka kwanta kan sai zane yake manzo Allah na kwace ba wata shintida ba darduma ba ba ba ba menene ba bargo ba komai haka ki manzo Allah ke kwace kan abin har aka ga alama a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa bainahu wa bainahu firashun babu wata shimfiɗa tsakanin tsakanin manzon Allah da inda yake kwance kai Kan asarar rimalu bi janbihi muttaki'u ar-rimalu ba ba yaki ko rai rai ba ar-rimalu wannan abin da aka saka ya zama keso ko ko ya zama menene karauni ko ya ce shine ake cewa tabarma ko aka daure tabarma ko rashin mata Allah sallallahu alaihi wasallam bi janbihi muttaki'u asassan sa haka muttaki'un ala wisadatin min adami yace manzo Allah na cikin gire akan wani matashi na fata da aka je da fatar hashu halifun an cika wannan matashin da ne ba ba audu ba yawa kiyayi ko yayi ko aka tattara aka fita abinda manzo Allah ke kwatukan ba shimfiɗa ba darduma ba bolo ba matare ba matashi mai kaza kaza kaza inda manzon Allah yake kwantake sallamtu alaihi sai ma manzon Allah sallama kuma qultu wa ana qa'imun sa'annan da yamma manzon Allah sallama farko abin da zai tambaya sai ce sallaka nisa'a ka saki matanka ne farafa basarahu ilayya qala la sai manzon Allah ya daga kai kalle sai ce a'a to yanzu hankalin na Umar ya kwanta sai yana son ya saukar da tankin irzafin ya ce ya tunanin ce to bara ya tsere manzo Allah cewa mana ya saukar da zafin manzo Allah ya shigar da murna har manzo Allah ya dan murmushi a gani a kan ai ne zafi da yawa ba duk yadda aka yi ka saukar da tsananin abin ko in ba haka duk abin da ka shigar ba zai yi ba ko da ba kana zuwa wurin likita sai ya auna zafin da shi in yayi sama ne sai an saukar da shi ko in yayi kasa ne da yawa sai an hau da shi da ma alamar cuta kenan ko ya zafi da yawa ko ya kasa da yawa amma yana daidai inda yake da wahala ba za a sha wahala da yawa thumma qultu wa ana qa'imun asta'anitu sai ya ce yana tsaye sai ya faɗa yana son ya jawo hankalin manzon Allah a yayi yayi dan barkwanci kaɗan ya gani ko manzon Allah hankalinsa zai kwanta sai ya rasulullahi sai ya manzon Allah laura aitani wa kunna ma'ashara quraish naqlibu nisa yace ya manzon Allah ina ma da kaga mu mutanen makka mu da mun kasance mun fi karfin matan mu muna rijayan matan mu ma kadinna ala qaumin taghlibuhum fa zakara yace da muka zo madina inda mutanen madina su matan su sun fi karfin su suna rijayan su sai ba da labari kai mu ma sai matan mu suka fi karfin mu ma'ana yana son ya jawo ya faɗa manzo Allah shi ma matarsa tana tar masa ta tar masa hankali kamar yadda ya gabata ko yace fa sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi murmushi dama ya zo da ya kawo barkwanci ne wani abu ya ga manzo Allah ya sauka da yake ya manzo Allah ina ma ka ga mu mutanen Makka muna rijayen matan mu amma da muka dawo Madina ya zama na mutanen Madina matan su na rijayen su matan mu kuma sun koyi haka yanzu sai hakuri ya za a yi da su sake ta za ka yi wacce za ka auro haka take korar ta za ka yi wacce za ka auro haka take shi kenan ka zama rayuwa ka da rayuwa kenan me ya maganin wannan hakuri ثم قلت لو ya faɗi wannan farko sai kuma ya kawo ta biyu ya ce ya manzo Allah ina ma da ka gani ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا من الله ai da na shiga wurin hafsa sai da na tsawata mata ce kada ki rudu cewa kishiyar ki tafi ki kyau ki tafi ki ya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya shigar da wani abu a cikin zuciyar manzon Allah yuridu aisha fa tabassama ukhra sai manzon Allah kuma murmushi guda biyu biyu fajalasu hina ra'aytuhu tabassama to yanzu na Umar ya samu daman zama tunda manzon Allah yayi murmushi ma'ana ko menene za a shirya za a san me ake ciki ko ثم رفعت بصري yace da ya zauna sai ya daga kansa haka ya kalli dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ci fa wallahi yace na rantsa da Allah ma ra'aytu fihi shay'an yaruddu al-basar yace wallahi ban ga wani abin da yake birkewa ba a dakin manzon babu komai haka ake yake babu AC babu fankoshi babu candira babu wani labule ba haka daki yake dama an ce muku ga irin shi da manzo Allah ga matashin ma da manzo Allah fata ce wacce aka jima aka jene ta aka cika ciyayi yayi a cikin manzo Allah na kanta kuma duk wani mahaluki Allah ya san manzo Allah ne manzo Allah kuma ya san da haka ما رأيت شيئا يرد فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة إيش سيد فاتو بدا أكو وإن أهبة فاتو وإن بعديني با وإن أدين فاتا وإن فقلت سيدتي sai na sai ce lokacin da ya ga ɗakin manzon Allah haka ga inda manzon Allah ke kwance ga shi kuma manzon Allah ya fi kowa sai ya ga cewa me me yasa za a saura a cikin wannan rayuwa haka sai ce ud'u Allah falyuwassi ala ummati ya manzo Allah ka yi addu'a Allah ya yalwata ma al'ummarka dan ne haka cikin kunci cikin rashin walwala da wadata fa inna farisa wa ruma wusi'a alaihim wa utu dunya wa hum la ya'buduna Allah manzo Allah kai ma addu'a Allah ya yalwata wannan kunci wannan tsanani ga farisa da ruma suna nan duniya duk hannunsa sai abin da suka ga rana ga Amurka ga Rusa ga Ingila sai abin da suka fi sannan mai ha manzon Allah na kwance na cikin gire sai manzo Allah rake yake wa kana mustaki'an fa qala aw fi shakkin anta ibn al-khattab ibn al-khattab kai shakka kake shakka ta ka samu shakka ne a cikin zuciyarka cewa mu alkhairin Allah ya zuke ta mana ne lafiya kuma Allah ya gaggauta musu a cikin zuciyarka lafiya ba su da rabo shakka ne menene menene duniya me ce duniya أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم الحياة الدنيا في الحياة الدنيا yace wa'ancan mutanen da wane da wacce da Farisa da Rum da Amerika da Ingila da menene duk abin da suke da shi duk wani duni wata ni'ima da mutum ke ciki baya bauta wa Allah aka ce gaggawa ne aka ba shi nasara zai zo ba shi da fa qultu ya rasulullahi istaghfir li sai ya manzo Allah ka neman nan gafara ya fahimci cewa abin da ya faɗa din nan menene kuskure ne ko ya manzo Allah istaghfirli ka neman min gafara to nan kissan ta tsaya sai ya tsallake ya kawo kissan kuma ta to manzo Allah ya ce bai saki matarsa ba to me ya kawo kuma manzo Allah ya haye sama a ne ya bar su eh ya to shine aka kawo kissan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar girkin na na Aisha to shine sai manzo Allah ya bukaci ɗaya cikin kwarkwarorin sa ko bayan sa ko yayin sa kenan ko sai na Hafsa ta ga haka sai manzo Allah ya ce to ci ga karki ba na Aisha magana karki ba ta labari amma wannan kwarkwaron ku yanga daga yau na haramta maka yana ita kenan shi kenan ba ne abin da kake so ba a kwaso a taba kwarkwarorin ba Aisha kuna ganin ba su isa ba ko to daga yau na haramta maka yana ita kada ki ba na Aisha labari abin sai ya yawa na na haka kuke doki kenan tana fita ta ɗauka kunnen ki na na aisha kunnen ki nawa na na aisha kunnen ki nawa yau ga abin da ya faru shi ne Allah madaukin sarki ce in ba ila Allah wa tabbata qulubukum ai shi kenan na na da na na aisha ko sa'annan sai Allah madaukin sarki saukar da aya yana zargin manzo Allah yake ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan akwai girmamawa ko babu girmamawa Allah yana girma manzo Allah ko ba girma manzo Allah duk wanda bai girma manzo Allah ba shi ya kasara ba duk sa'an da Allah zai zargi manzo Allah sai ya toba sai ya kawo abin da ke nuna cewa masoyin ka ke zargin ka bara ya yace afallahu anka lima abin da Allah ya ma Allah ya yafe maka kada ka ji tsoro wata maka da zai kada ka ji tsoro dan ka ba su haka Allah yake girma manzo Allah to haka cikin wannan yake ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzata azwajika sai Allah yake ne wallahu ghafurur rahim sallallahu alaihi wasallam yace ya kai annabi dan mai kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma Allah ya halatta ma aure biyu ko uku ko hudu da ke matar ta yabo ko ce ba ta yadda za ta maka hankali ki haramta ma kanka ma'ana wannan da Allah ya ce ki shi kenan yana na hafsa kada ki faɗa ma na na Aisha sa'annan wannan ku yanzu ko kwarkwara daga yau shi kenan magana ta an gama da magana ta kare ki ai kaga za su ji daɗi ko to da jin daɗin ya isu haka sai ta yi amma sai ta je ta faɗa ma na Aisha to shi ne laifin da suka yi Allah yake in ta tuba ila Allah fa kad tadakkuru ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san ai masa laifi ko to shi ne Allah yake ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaji mardata azwajika wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai to wannan abin da ya faru sai manzon Allah ya yi rantsuwa manzon Allah ya dau ya dau alwashi ba zai kusanci iyalansa ba wata daya sai manzon Allah ya haihu ya nabi ce ko ba ila yayi ba mutum akwai ila'i akwai kuma mutum kai hudi da matar ka ce ba za ka kusance ta ba yau ko gobe ko mako daya dan ka ja kunninta mun gane ko da manzon Allah ya hau فشيني فشين أتكاو كسا فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفكته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهر أبدا من سأل الله يقول تو بازن شبو ما إيالا بازن شبو ما إيالا سما حروة أيا هي هاي أتشم مشروفة أتاكي تقور فصلة إن إيكي كيف إيكي كيف إيكي يكي كيف أنشر كنت في كأي يكي كيف يكي كأي min shiddati mawjadatihi alaihi saboda tsananin hushi da manzon Allah ya yi ya yi da su hina asabahu Allah yayin da Allah ya yi miki mu'ataba da cewa lima tuharrimu ma ahallallahu laka saboda ku nan Allah ya yi mu'ataba to bazan bazan kusance ku ba sai hawata daya falamma madat tis'un wa ishruna manzo Allah ya rantsuwa yake ba zai kusance su ba sai wata Aisha tace tana kirgawa yau gobe gata fitta daya daya daya da aka samu dare goma ashirin da tara فلما مضت ست وعشرون دخل على عائشة yayin da aka samu ashirin da tara wannan watan cikan wannan wata ashirin da tara ne wata na cika ashirin da tara ya cika talatin duk da aka samu ashirin da tara fabada a biha sai manzo Allah ya shiga wurin nana Aisha ya fara ya janye wannan yajin kenan ko ya shigo mata maimakon ta hakura fa qalat lahu Aisha innaka aqsamta alla tadkhula alaina shahara zuwa kai kace wata ne ba za ka wata ɗaya kai rantsuwa ba za ka shigo mana wa inna asbahana li tis'in wa ishrina laylatan a'udduha ajjan rantsuwa kai kace wata ɗaya wata ɗaya ba za ka zo mana ba kuma ina kirgawa ɗaya bayan ɗaya yau ashirin da tara aka samu nan ne za ta farko فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم الامر يتجك شرعا شرعا شرعا شرعا شوايك من ذا الله بيدا مو كاي بقوي بني كاي ما تشي كاي ان درمي ne kai ne ne duk abin da ka faɗa sai tabbatar da shari'a da take ai rantsuwa kai wata yau kuma 29 kirgawa nake ɗaya bayan ɗaya manza Allah bai take sai a ashharu tis'un wa 20 ya manzo Allah ce ai wata kwana 29 وكان ذلك الشهر تسع وعشرون أو تسع وعشرين yace wannan watan kwana ashirin da tara sai manzo Allah ce